ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kuma ya shigar da hannunsa a wuyan rigarsa ba wani fari tare da shi amma sai ya fitar da shi fari fari mai haske ba na cuta ba masu kallo suna ganinsa a hakan